Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. ce mu misalin su waka ne sai sa bai da tsada maganganun da suke yi cikin rap bai da mana ni uban su ne amma suna kunyan kira ni baba na gama blessing ku duka na kwashe muku lada kai miji ni karama na giran ka nyama garbi ni zara vitamin gaba na baby tashi kwana an tada kuna ma waye san ka gana an ga folin ka kamar na sufan da ya kaka tauna nama <laughs> ni da ka mu gaba tun ni ka zaga tube mai riga na fita min gida na hmm. baka yawa ka fara kai ka je ka tara karbi wanka kara wulga mai ya kama me ya kai ka taina ai ka je cin tana in ka nuna to ka zo ka nuna muna ikon ka daga filin kiyama kai ne gaba yama. wasu ba su samu dace su ka ga mu bace na musu ban nasara amma wani wai yayi da isa ya ni je ku mishi ya manta da ni wani nagarin. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya New York. New York ga, ga New York dan she sanyi. <laughs> na ga ana zazzaga dusar kankara kuma daga jiya zuwa yau. <laughs> ba ai ba abin cewa kawai da alama eh. bana dai kan bisa kankaran nan za a yi ta na ga bana tana tana ƙara ina gaya miki sati gaban biyu ke don asabar da ladu wani irin sanyin da ake yi a nan new york ba dama a yi ba mm, dama mm, mm, kwarai da gaske ana wani abu washi hmm, washi sanyi <laughs> Allah ya sa mu bayan abin da ya zama da farin ciki da daɗi kuma shine ana sanyin nan kuma korona tana ƙara sauka ana raguwar yaduwar korona, don nan a nan dini hmm. ma jiya ana maganar cewa an samu raguwar yaɗuwar ta da kusan kashi sittin da cikin ɗari. Hmm. Da dai magana da wata da ita ma take irin wannan fafutukai ita ma ta eh, faɗi min ta ce an samu raguwa amma ƙarfin abin da ya taimaka shi ne wannan ah, eh, abin da ake ce ma booster shot rigakafin nan na ƙara kuzarin wancan da aka maka da baya. yau wato a nan ɗin ma eh, ita ah, magajin garin DC ɗin nan ita ma ta hmm. ce waɗanda ma'aikata tun da nan dai DC ya kasance kamar Abuja mu a Najeriya suna ana magana cewa dole sai ka yi shi tukuni. Hmm, ofisoshin gwamnati haka ma yake a To to hmm. wannan lamari na gwamma akwai sauran aiki. <laughs> Gaskiya ba karami ba ma Allah kawo ƙarshe wannan al'amari. Allah ya sa mu ga bayan wannan lamari. Amin. Yo Max. Ni na ga wankan kina san kin waye kina gwada mana zafi ni na ga bayan kina san kin waye kina gwada mana zafi ni da baby da mun tun dace har an dara mana aure yau ni ma na yi dace da mai suna yi yau ni ma na yi dace da mai suna yi na yi dace da sweetie no be lag the need again a man da waka ma an stamp ne kan whatsapp kullum to muna chat ne like da swag ka nan duka wak ne dadi maki da kake mata nan duka map ne zo ka try zan sake maka slap ne kowan kwata kudu ka muna kira shi stack ne shi bi ma case to be shi no be den kan start ten case to be aduwan tama yana iya cire zunubi a gina bai wari domin tana brush mini she dey flex with the front and the back nubi aka taba ganta tana sa skate mini duba ina singi gaba gabana ya fadi zo ki catch me kina so ma ki kai ni ki sa duba ni na ga wankan kina san kin waye kina gwada mana zafi ni na ga kwalliyan kina san kin waye kina gwada mana zafi ni da bakon da muka raka ya dawo. Gali GH. Yawwa <laughs> gali dama mun yi alkawarin cewa za mu zo mu dora inda muka tsaya da hira da hira da baraka ta mana da shi sabili da haka zuwa an jima za mu shigo da shi wannan zaure amma kafin nan kamar yadda muka saba bari mu bude wannan babi da mika gaisuwar ta'aziya zuwa ga babbar sakatariyar ƙungiyar kare hakokin mata da ƙananan yara da ake kira rafa hajiya sa'adatu madi domin rasuwar mai gidanta dr shehu madi wanda allah ya wa cikawa ranar talata allah ji kansa allah ba dangi da iyalin shi duka baki ɗaya jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu ƙarshen sai kuma gaisuwa fata alheri da ta taya murna ga iyalan dr musa bara'u gamji wanda ya aurar da 'ya'yansa Habiba Musa Gamji da angonta Ashiru Lawali da Saratu Musa Gamji da angonta Shafi'u Abdulmalik da kuma Asiya Bello ɗan Kande da angonta Manir Sa'idu Bawa waɗanda aka ɗaura wa aure jiya a birnin Gusau to Allah ya sa an yi adace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Amin amin. To sai kuma wannan gaisuwar fatan alheri da kuma jiya. zuwa ga alhaji sani zangon ibadan da alhaji bala dan masallaci bodinga da alhaji haruna turaki na daurin auren 'ya'yansu rukayya alhaji sani zango ibadan da angonta wato ahmad yahaya to muna musu fata alheri allah ba da zaman lafiya kuma allah ya huta gajiya sai kuma fata alheri daban gajiya zuwa ga kungiyar 'yan asalin kabo a kano da suke zaune a wurare da dama a najeriya da farko dai wato gaisuwa zuwa ga chairman na wato kabo zundi association alhaji adamu salisu da kuma alhaji aminu karansi shine mataimakinsa da alhaji yusuf na umma da sarkin fulani masanawa da alhaji musa garo wanda shine kakakin wannan kungiyar da ke a jihar kaduna to muna muku gaisuwa da fatan alkhairi To, amin Allah sa an tashi lafiya. Kasan na gaya maka kabo can garinmu ne can na fara makarantar firamare. Allah sarki. A zamanin Mango Park. <laughs> Ayya <laughs> gaskiya. A zamanin. <laughs> Kice zamanin ku aka yi dangara ba. Matafiya? A dawo lafiya. To, baba, eh, bari eh, mu taɓa gidan sarauta. Gaisuwar fata alheri da taya murna ga masarautar maɗaurinayar gaya domin naɗin sabon sarkin gaya da za a yi wato yau mai martaba Dr. Aliyu Ibrahim. Wanda gwamnatin eh, haka ne wanda gwamnatin Kano a Najeriya ta naɗa shi a kan gadon sarautar hmm. gaya bayan rasuwar hmm. mahaifinsa Alhaji Ibrahim Abdulkadir a cikin watan Oktoba shekarar da ta gabata. To yau ake wannan naɗin sarauta muna fatan mm. za a kammala dukkan shagulgula lafiya Allah ya taya riko Allah kuma ya sa a gama da al'umma da kuma wannan duniya lafiya. Amin sun amin. Kin san an gayyaci sarkin Hausawan Accra wadda shi ne zai wakilci Hausawan Ghana a gurin wadda. Gashi sarauta a gaya. Eh, sai eh, a kumasi za a yi wannan buki na cika shekaru goma sha biyu da nada wato sarkin zango mai martaba sultan umar faruk sa'id wanda yake cika shekaru goma sha biyu shi kuma a yau din nan ake wannan bukin a birnin kumasi kuma umar faruk sa'id wato a wancan shekaru biyu da suka wuce aka yi niyan za a yi wannan bukin na cika shekaru goma amma allah da ikon shi annobar corona ta hana to ya yi amfani da ɗan abin da aka tara na yin wannan buki aka siya abinci aka ba talakawa a wancan lokacin akan haka muna addu'a allah ƙara sarki lafiya allah sa a yi buki lafiya kuma ya rabu da jama'a lafiya To amma sun to baba a lokacin da muke shekara take karewa kuma abokin aikin mu babban amininsa wato shi Hassan Maina Kaina sa hmm, Alhaji Halladu Sani hmm. da aka fi sani da Salli. mai martaba sarkin fataskum alhaji mai umaru bubaram ya naɗa hmm. shi a matsayin sadaukin fataskum a jihar yobe to muna addu'a allah ya taya shi riko amin sun amin yawwa allah ya sa a gama da al'umma lafiya kuma Allah ya sa wannan mukamai duka da muke taya murna din nan su amfani talakawa ko Amin kwarai ko ai shine babban aikin. Assalamu sallaman ala Musa sallaman ala Ibrahim kyan bako sallama kuma mu sallama mu ne. Allah ka hada da mutane Allah ka raba mu da mutane wani mutum abin kauna ne wani mutum abin tsoro ne. Kada dai ana yi sai gaskiya ƙarya ko dai take bata iya Mai raban ganin ba da ko ana daka ta a sai ya gani ai na gaya muku zakaran da Allah ya nufa da shara ko ana muzuru ana shago sai ya yi. Rika da karfi Alhaji Halladu Sani salli yau Allah ya maka sadaukin fatas kun mijin sahu na ba gaba da gaba ba. Na gaya masa ko ta baya sai an shirya. Yau

ga ma'abota sashen hausa da kuma wannan shiri na abar ya huce muna miƙa gaisuwa fata alheri da fata an tashi lafiya ga dalhatu man jos gobir samaru zaria a jihar kaduna najeriya sai kuma so mai shayi samaru stop zaria da hafiz ismail usman imani hayin dogo sai injiniya muhammad usman shugaban karamar hukumar sabon gari jihar kaduna da gidaɗo Adamu ciyaman na Daɗi Motors Kwangila Zaria sai Sheikh Mohammed Jamil Albani DG na Interface jihar Kaduna da kuma abokin aikin shi Reverend Joseph Hayef shugaban kungiyar kan na jihar Kaduna da walin samun Zaria Alhaji Kabiru Baballe kasuwar dare sai Alhaji Ma'azu Gyaza, daraktan kamfanin Farmers Escort Samaru Zaria, sai barista Shamwilu Muhammad Nasir, Chief Imam na babban masallacin Samaru, da Alhaji Abubakar Baba Samaru Zaria daga ƙarshe muna miƙa gaisuwar fata alheri ta bari ya huce ga dukkan mambobin ƙungiyar matuƙa motoci da ƙungiyoyin da suka shafi harkokin sufuri. na samaru zaria da aka fi sani da samaru peace and unity association Masha Allah. <laughs> wato, samaru mm. kungiyar kungiyar zaman lafiya da haɗin kai. Da haɗin kai, na'am. Eh, yawwa. To ma dalla. To ni kuma bari mika wannan gaisuwar a bari ya huce da kuma na sada zumunci zuwa ga Usman Shitu Mahuta da Gali Sirajo Faki da Malam Malam mai zanen hula Gololo. da baffa haruna bajoga da lawal sha iskawa katsina wato da kuma injiniya sama'ila zaga da usmanu dan fulani mararraban wuri da ado salati goma ga annabi da matansa jamila da fatima da fatima da kuma alhaji abbas baffa chalidi da isa lawal girgir magajin garin girgir da sani chindo da kuma masu gabatar da shiri alheri grace abdu da baba yakubu makeri da dukkacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sako daga wato sani mai lange-lange ya wuri sai kuma gaisuwa daga wato aliko auta kafinta yalwa gindin akwati barikin ladi jihar filato ya ce a bika mai gaisuwa zuwa ga buba yaro kura biram da alhaji kabiru pro tare da matansa. fatsuma a gindin akwati da umar garu da matansa hawa a gindin akwati da usaini dangote da matansa aisha karasuwa jihar yobe sai kuma ibrahim musa wada da bashir tela lafiyan bari bari da jt lauji kaduna da yakubu bello lukulere boman da fatan an tashi lafiya To, amin sun amin baba aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da aka bari mu ja birki na a wannan zangon na gaishe-gaishe domin shigo da wannan e mm. bakon da yake zira muka ido. <laughs> Mm, ai shi ne. Ya wuce ga baraka da bakon namu. <laughs> To a cikin waƙoƙi wacce ce bakan ka? Ina da wallahi actually is one of my favorites yana cikin waƙoƙi da na fi so. Mm. Sannan ina da wani ne gani ina da um, mai so na is actually one of my favorite yana cikin wakokin da na fi so. Binda nake fadi miki duka rap ne baby we are meant to be you know be like ni ni da ke na man da waka ma an stamp da kan whatsapp kullun to muna chat ne legs da swag ka nan duka wak ne dadi maki da kake mata nan duka map ne zo ka try zan sake maka slap ne ko wan kwata kudu ka muna kira shi sak ne shi bi ma case to nubi shi no be den kan cut and paste to nubi aduwan tama yana iya da zunubi karewar domin tana prosecuting yau ni ma na yi dace da mai sunaye na yi dace da siti Allah ne ya hada ni da mai sunaye ya hada ni da mai sunaye sannan ina da wani ne gani which is actually also one of my favorites yau wato wani irin kalubale ake fuskanta a harka ta waka kalubale ne yana nan a rayuwa abin da kake to ta bangaren mu haka dai Um, sai in ce da is the kamar irin yanayin da ake treatin mu ba a don know wadda su a Ghana ko ta community mu inda muke kuma muna harkan waka kamar irin da kind of ko irin um, kallon da ake muna sometimes is actually kind of discouraging gaskiya ba wani abu ne da yake kara muna zo ba saboda kaddara misali dai saboda ina waka haka mm. za su ga mutane da dama irin kallon da za a dinga maka saboda kawar wai kana waka ka zama yaron banza ke nan ka zama ghetto ka zama dai dan iska wani abu dai makamancin haka ba a yi muku kallon mutanen arziki kamar irin kallon da za a dinga maka a society hmm. kin ga akwai wurare ma da ba za ka iya shiga ba akwai irin mutanen da ba za ka iya ma'amala da su ba saboda kawar kana harkan waka sannan kuma usually kin ga misali idan na je zan kera waka studio i definitely have to ina bashi saurin saboda ina biya sanayin recording idan na gama recording na zo zan yi promoting din wakan sai shi kuma na yi bashi a nan saboda ba duk inda za ka shiga da waka ne kawai za ka za haka kawai a ce za a promotion kawa sai ka saka kudi sannan idan misali na ce zan yi shooting video clip haka shi ma tsada ne da shi bayan na gama video clip na ce farinta zan je da shi a telecast shi kuma lalle ne sai na ba da wani abu kin gane zan yi waɗanda ababa na at the end of the farin sa wakan ya dan yi trending haka dai kadan mutane a zo kuma ana nema na wun za kuka ko za a ci haka ana nema na kuma wai ni ba ni da dama in nuna na karbi kuɗi ko ba ni da dama in nuna abin da ni nake so in karba. Eh. Wasu sai su ɗauka eh ni da kai ne a nan gashi gashi ni yi supporting din ka kafin ka kai inda ka kai kuma mu ce za mun neme ka a wasa ko wani abu makamanci haka kuma ka dage lalle sai ka karbe mu haka ko ma ka karbe mu akwai wasu ma da kana ma'amala da su za a neme ka wani abu makamancin haka kuma babu dama ka ce wai za ka yi canin kudi ko za ka kin gane wani abu ne makamancin haka. Kenan a takaice waka a gane ba ta fita. ba a samun kudi da waka. saboda kai matsayin da kai ka da ko wani abu ba shi na yi ba haka kawai na tashi like na sami shi ba. I like I wasted my efforts, my resources, my money and stuff like that. Sai kuma ka zo ka neme ni kuma idan na yi shanin kuɗi da kai kuma ka ce a ni ba ni da kirki wani abu ina da girman kai me yasa na haka haka haka waɗannan kuma wani kalubale ne da wani ɗin muke fuskanta ta bangaren so ya sa respect na sometimes haka is not that there's shiga daga bayanin da na muke ba wai benefit ne yana zuwa amma ta wani bangare kuma irin kalubalen da irin muke fuskanta ke nan. Mm. amma on the other hand kuma dai akwai so many benefit da da wani na nan farinsa idan an kira ka akwai yawanci da dama ko irin yan Najeriya haka ko mutanen Ghana ma idan aka kira ka wani yanayi nemi zai collaboration da kai haka wasu na nan kana ya ka samu kuɗi

<laughs> ai ba dama ana sha'awar waƙoƙinsa kwarai da gaske eh. Eh, to Allah ya bashi nasara ga wannan buri na shi Allah bashi nasara amin to baba yau labarin da zan baka labari ne na abin da muka saba gani can da dadewa muna yara idan aka hmm. dade ba ai ruwa ba akan ka zo wuje shi yau akan zo akan zo <laughs> hmm. ban san ko ku hmm. ko ku a Ghana akan yi roƙon ruwa ba idan aka zo aka yawa da yi sosai ma. Yawwa. To wannan shi kuma labari ne daga Abdullahi Adamu Sokoto. Hmm. Wai ya ce, wai wani bayar bai ne, kaji, kaji, eh. Alhaji Abdullahi, shi kuma yau ya fi. Zai ɗauko rigima. <laughs> Ya ɗaga ma Fulani da bare bari kafa. Hmm, hmm. Eh, ya faɗa can. Kilo eh. <laughs> da. Wai ya ce, wani bayar bai ne, kaga da mai masaukin baki, baban gidan Jibrin. Da Hassan Tambuwal ka san duk suna jin yarbanci to kilo dai bari mm. da <laughs> kuma da kuma babban da kuma babban wana Abubakar Jidaidu yawa Joko shine zauna ba to zauna ka sha labari Joko Joko <laughs> <laughs> ku Joko ku sha labari to ku Joko ku sha labari to wai wani bayan eh. ne ya iske ana taron roƙon ruwa ka san eh, rashin ruwa ya rashin ruwa akan je ko a je a wuraren ibada ko tsofaffi su fita ko yara dai akan yi salo-salo mm, na yawwa na roƙon ruwan nan to mm-hmm. shi kenan da aka je wurin roƙon ruwan nan sai aka yi amfani da wannan lokaci a tara kuɗi domin gyaran masallaci ko kuma abin da ya jibinci ayyukan ibada eh, ah. To shi kenan mutane suna ba da sadakar wannan ya ba da dubu goma wannan ya ba da kaza daga mai naira dari mm. biyar shi kenan sai shi wannan ɗan yarbawan mm. sai ya ɗauki ana babba da kuɗi kamar yadda na ce dubu ɗaya ɗari biyar eh, eh haka eh, eh irin kaban gidauniya yawa shi ma dan kar a ce ba a yi da shi ba sai ya ɗauki naira ɗari ya bada <laughs> dari naira eh, ɗari er, <laughs> <laughs> ya mika mayar me an daɗe ba yi ruwa ba to da aka yi na gaba da aka yi wannan ko roƙon ruwa Allah ya karba Allah eh. ya shi na aka kwana aka ruwa aka dingi ruwa aka dingi ruwa aka dingi ruwa kamar da bakin ƙwarya Mm. nan da ya fita da safe dan yarba ya fita da safe <laughs> sai mm. gano shi bangare ɗaya ya faɗi. ai ruwa na ɗari ma kenan. Yawwa <laughs> yarba ya bushe da dariya ya buɗe yana ta dariya yana ta dariya bayar mm. ke ta dariya ke ta yake sai makwabcin suka fito suka ce a'a a cikin gida aka fita aka ce a'a ga katangar shi ta ta wannan asara da ya same ka eh, eh me yake ba shi dariya zai <laughs> ce kaga ni <laughs> naira ɗari kawai na bayar <laughs> da a ce ba naira ɗari na bayar ba a ashe da ginin nan ya zube da gidan gaba ɗaya zai rushe yanzu abin da yake ba shi dariya wai yana eh, tunanin wanda ya ba waɗanda suka ba da dubu goma <laughs> dubu goma irin ɓanna da ruwan zai mishi shi ga ɗari kawai ya faru <laughs> katanga ta faɗi na ɗari ne ya samu katanga ta faɗi <laughs> na ɗari ne a sama ɗari ya yi da a ce a baya da yawa ba karɓar ɓanna zai yi ba Ya Allah, shi ma irin fahimtar ki ke Baban za a sadaka a yi tsakani ga Allah. Gaskiya. <laughs> Ka a sa wada ba zuciya. A ba da yawa za a samu, <laughs> alherin da yawa za a samu ba za a kila <laughs> kila da bai bayar ba da <laughs> da gidan kila da katangar sama ta faɗi ba a'a kila da gidan ya rushe baki daya o a wai ina maganar irin tunaninsa tunda ya bayar ne ai ya siya na ɗari. Eh wato na ce to ina ina ma a ce da bai bayar ba da gidan ya rushe fa ya bai tunanin ta haka ba sai <laughs> tunanin. Kila aka sace ba zai bada ko sun kobo ba. Wayo Allah. <laughs> To da kuma ya fita sai ya je ga wanda ya bada dubu ɗaya dubu goma ga gidan shi da nan ba matsala. Ba matsala ya ce ashe yau ya gane kuskuren shi nan gaba aka sake zai kara. Sai ya bada dubu ɗari. <laughs> Ya gaba da mafi da hannu sabini da aka zama ja birki da yanzu a madadin Baba Yakubu Bakeri. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Na ce musu ban da tsara amma wani wai ya yi da ni. Ciki su ya isa ya ja da ni, je ku ce mishi ya manta da ni. Na ce musu ban da tsara amma wani wai ya yi da ni. Ciki su ya isa ya ja da ni, je ku ce mishi ya manta da ni. su ba su so mu dace suka ga mu rage bace na ce musu ban nasara amma wani wai